lokaci shi wannan ishmawi ina ne dama wurin ina ga muna addu'o'in sallan janaza ne amma dai a duba a ga inda aka sa alama ba a samu gyara a cikin ahalarin nan ba ko kun san ahalari ana yawan samun gyare-gyare na gaya muku duk wanda ke huda da akhir kitabul akhdari sai ya rinka bi sai ya rinka taka zanzan saboda littafi ne wanda ya shahara sai ya zama kowane kamfani na buga abin da suka ga dama ko kuma ba ga dama za a ce ba kila kuskure suke yi eh mun fara shi mun fara addu'o'in nan ne na mun ban su yawa Allahumma inna mun fara addu'o'in nan ne ko bari mu karanta addu'o'in mu dan fassara ko da wani fassara shi bara dan ka karanta addu'o'in da ya fassara mutum ya cancanki abin da zai iya canka inda yanzu dogon addu'a sallan ma ba ta yiwuwa mutum ko rana ne ko yare ne ga yana bismillahir rahmanir rahim mai ashmawi ya ce ina yawwa allahumma ya allah cikin addu'o'in da mutum zai ma zai sallan janaza wato musamman kabbara ta uku kenan ta hudu ko innahu qad nazala bika haqiqa wannan bawa ya sauka zuwa gare ka wa anta khairu manzulin bihi kai fiyayyen wanda zai iya masa masauki ne ya Allah faqirun ila rahmatika wannan bawa mabukaci ne zuwa ga tausayinka wa anta ganiyun an azabi kuma kai da su daga yin mashi azaba don baka mashi azaba babu komi Allahumma ya Allah sabbit indal mas'alati mantiqahu ya Allah ka tabbatar da harshen shi wajen tambayoyi wala tabtalihi fi kabarihi kada ka jarabce shi a cikin kabarinsa bima la taqata lahu bihi ga abinda ba zai iya ba wa alhiquhu bi nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka hada shi da annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allahumma la tahrimna ajrahu ya Allah kada ka haramta mana ladansa ai kaga wanda yaje sallan janaza lada yake samu ko to ya zama mun yi sallah ne sallan irin wanda mu ma za mu samu lada kada mutum yaje sallan janaza da bai samu komai ba ya Allah kada ka haramta mana ladan sallan janaza kila ma mun raka da ladan rakawa wala tabtinna ba'dahu ya Allah kada ka fitine mu bayan shi domin wani kana ganin shi ne kawai kila ma kana ganin kare na shi ko ka kosa duniya baka san bango bane sai ran da ya faɗi ya mutu tukuna sannan zaka gane ko zaka gane daidai inda gabas ko kuwa za su kance ce ban na gabas kake ko wani fa sai ya mutu kutuntunu ke tasowa shi ne hausa su kan ce bango ya faɗi da kullu zalika bi ita da kullu takabiratin waɗannan doyi zaka faɗe su ko takabbara ko ta kullu ba da rabi'ati mai ashmawi ya ce za ka faɗi cikin addu'a bayan kabbara ta hudu Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina ya Allah ka gafarta ma mu da mu wa hadirina wa gaibina da wanda suke zaune gida da wanda ba sa nan ku sigirina wa kabirina yaran mu ya Allah ka gafarta musu manyan mu ma haka nan wa zakarina wa unsana mazan mu Allah ka gafarta musu matan mu kuma musu ma Allah ka gafarta musu innaka ta'lamu mutaqallab mutaqallabana kai ka san kai koman mu wa mutuwana da kuma sakamakon mu waghfir lana ya Allah ka gafarta mana wali walidaina da iyayenmu waliman sabaqana bil imani da wanda suka rigaye mu da imani maghfiratan azma gafara ta gaba daya yanki kenan wato gafaran zunuban gaba daya Allah ka yafi walil muslimina wal muslimati Allah ka gafarta mu musulmi maza da musulmi mata wal mu'minina wal mu'minati da mu'minai maza da mu'minai mata la haya'in minhum wal amwati rayayyun su da matattun su Allahumma ya Allah man ahayaytahu minna duk wanda ka raya shi daga cikin mu fa alal imani ka raya shi akan imani wa man tawaffaitahu wanda ka karbi ransa fa tawaffahu alal islami ka karbi ransa akan musulunci wa sa'idina bil qaika ya Allah ka azurta mu da haduwa da kai wato in an ce ka har da Allah cikin arziki to ya kaga da dadi wa tayyibna lil mauti ka da mu ga mutuwa wa tayyibu lana mu ma ka rarrada mana mutuwa wato ka sa alakan mu lokacin da za a cire ranmu mu ko ko lokacin alakan mu da mutuwa ya zama alaka ce mai daɗi wato mala'ikun mutuwa sun zo za su karɓi ranmu mu suna munna kaga mala'ikan da zai karɓi ranka kai na munna ai mala'ikan kirki ne mala'ikun rahama ne to da haka ka dada damar mala'iku da mu, kuma ka da damar mutuwan waje ja'al fihi na ka sanya mutuwan ya zan hutu ne gare mu wa masarratana kuma abin farin cikin mu sun mutu sallimu sai mutum ya ce assalamu alaikum in ji malam wa yin kanati salatu alamra'atin in ko sallar gawan mace ce kulta sai ka ce allahumma innaha amatuka ya Allah wannan baiwanka ce sun mata ta ma bi zikiri ha alatani sai ka ci gaba da ambatan addu'anta kana sa tanisi kana sa ha'un ha'un kenan addu'an namiji shi yake wa mace iyaka ana mai da shi damirin mace gaira annaka la taqulu wa abdilha zawjan khairan min zawjiha sai dai ba za ka ce Allah ka canza mata da wani miji mafi alheri da mijinta ba lianna haqa takunu zawjan fil jannati domin ita za ta kasance mata ce a aljanna li zawjiha ga mijinta fi duniya a duniya wani sa'ul jannati su ko matan aljanna maqsuratun ala azwajihinna maqsuratun ala azwajihinna idanuwan su yana kan mazajen su ne qasuratu tarfi ne la bigina bihin badilan ba sa neman wani canji wa in adrakta janazatan in kuma ka zo ka iske ana wata sallah walam ta'lam baka sani ba a zakarun hiya am unsa wannan gawan namiji ne ko na mace to yaya za ka yi an ji dai in namiji ne ga abin da za ka ce in mace ce ka gina shi alatta anisi to kawai ka zo ka yi suke sallas wa ka ce a tashi an fito da janaza to ya za ka ce malin ya ce kulta ka ce ne allahumma inna ha na sama tuka ya allah wannan halittanka ne halittanka ne na sama aiki ce halitta ko sun mata ta ma dabe zikiri ha alatta anisi to ita ma sai garin ka samu ta zamirin mace li'annan nasma tushmalu dhakar wal unsa domin kalmar nasma a larabci ta hada namiji da mace wa in kanat salatu ala tiflin in ko yaro karami ne za a mai sallah ulta ma taqaddama min niyyati ka faɗi abin da ya gabata na niyya wa takbiri da kabarbari wa du'a'i da addu'a غير أنه يستحب أن تقول بعد الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم sai dai mustahabi ne bayan mutum ya yi ba Allah ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wajen addu'an yaro mutum ya ce Allahumma innahu abduka mutum ya ce ya Allah wannan yaro bawanka ne wabna abdika dan bawanka an ta kai ka halicce shi wa razaqtahu ka azurta shi wa ta'amatta hu kai ka karbi ransa wa ta tuhuyihi kuma kai ne zaka raya shi Allahumma ja'alhu liwalidayhi salafan ya Allah ka sanya shi da iyayen shi ya zama marigayi ya riga su salaf wa zukhran kuma ya zama musu ajiya ne a can zukhran wa faradan kuma magabaci shi salaf da farad abu ɗaya ne in arabe suke in kalmomi ne idaftara ƙajta ma'awa idaftara ma'abtaraka kalmomi guda biyu ne in arabe suke to za su koma su haɗe fasarar zai iya zama ɗaya amma suka zo waje guda ta kuma kowane da fasarar shi ina an ce salaf shine marigayi wanda ya riga ka farak wanda ya gabace ka a tsari wanda ya rigaye ka to kenan ya riga ka dadewa wanda ya gabace ka kila yanzu nan ya tafi wato nisan gabatan da ya fi nisa wanda ya fi nisa shi ake ce masalab wanda ya riga ka amma kuma rigan bai kai wancan nisa ba sai ce mishi farak to da haka kalmomi ne guda biyu wanda indan da za a ambaci ɗaya ba a ambaci ɗayan ba ɗayan zai iya aikin ɗayan amma suka zo tare kuma to sai mutum ya bakin kokarin shi wajen rarrabe su saboda larabci ruwan shi saboda haka wannan yaron ya zama musu ajiya wa ajaran da lada wa taqilbihi mawazinahum mawazinahuma ka nauyaya ma'aunan su iyayen guda biyu da wannan yaron wa azim bihi ujurahuma ka gwaba baladan su ladan su ya zama mai yawa wala harina wa iyahuma ajrahu kada ka haramta mana mu da su ladan sallah da ladan raka gawa wala taftinna wa iyahu ma badahu kada ka fitine mu ko ko su iyayen bayansa Allahumma alhiquhu bi salihi salafil mu'minina ya Allah ka hada shi da marigaya magabata kenan na salafu salihi fi kafalati Ibrahim cikin rena annabi Ibrahim alaihi salam wa abdul hudaran khairan min darihi ka canza musu gida mafi alheri daga gidansa wa alan khairan min ahlihi da iyalai mafi alheri daga iyalansa wa afihi min fitnatil kabari ka kare shi daga fitinan kabari wa min azabi jahannama da azaban wutan jahannama ka kulu zalika bi yasri kulli takbiratin ko ta kabara na yaro sai ka kara da wannan ba da ba'da ta bayan na hudu ka kara maimaitawa Allahumma ighfir li aslafina wa afraqina marigayenmu da magabatanmu ya Allah ka gafarta musu wali man na bil imani da wanda suka riga mu da imani Allahumma man ahyaytahu min fa alal imani ya Allah duk wanda ka raya shi ka raya shi akan imani wa man tawaffaytahu min fa tawaffahu alal islam wanda ka karbi ran shi ka karbi ran sa akan musulunci wa firil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati gafarta wa musulmi maza da musulmi mata da mu'minai maza da mu'minai mata al ahya'in minhum wal amwati rayayyu da matattu daga cikinsu sun mutu sallimu sai kai sallama wallahu alamu Allah shi ne mafi sani an gane wannan wannan ne malam ya kawo shi ne nake ko mu karanta shi mu karanta da addu'a ce mutum ya tsuntsunci na tsunta ya ga wanne ne zai iya yi inda yanzu misali an zo ana sallan janaza ila kai ne liman kada ko wannan dogon dogon addu'a kama kata ta sai ka ga mutane sun ji jiki musamman ma yanzu zaka iske jikin ba kwari an gane ko sai ga ana daidaita su ne fa wasu suna neman su zauna ba lafiya a jiki ba matasan ba ba goma ma da tawon ma haka ake yi Kike na karatu Allah ya sa mu sha albarka سبحانك اللهم نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك